yare ba kamar subject ne like economics agaric da sauran courses ba abu ne wanda yake buƙatar practice wato kai ne za ka yi ta practice kana ta gwada yin sa idan ba ka yawan gwada yin waɗannan abubuwan ba za ka taɓa koya ba kowanne yare wannan ba sai lallai turanci ba so yana da matuƙar amfani a ce kana gwada yin sa hakan zai matukar taimaka maka na zo muku da wasu shawarwari ne waɗanda in dai kun bi su za ku inganta yadda kuke magana da turanci don haka a yau domin ku fahimta zan yi bayani ne dalla-dalla cikin harshen hausa hello everyone welcome to jahon english academy maraban kuɗi maraba da sake zuwa sashen koyon turanci na jahon english academy sunana sani yakubu sun shawara ta farko ita ce listen to and read in english wato ka yi sauraro sannan kuma ka yi karatu cikin harshen turanci ko da yaushe an abin magana anan shine shine ya kamata ku fahimci cewa regularly tana nufin ko da yaushe that is what we call consistency idan dai kana magana cikin harshen turanci ko da yaushe sannan abin sauraron ka ko da yaushe shine turanci ko da jarida zaka saurara zaka saurara turanci ne kuma ko da wani bidiyo zaka kalla zaka kalli na turanci ne hakan zai inganta yadda kake sauraron ka zai inganta yadda kake fahimta misali listening skills ɗinka will improve listening skills ɗinka zai inganta in ka ci gaba da sauraro cikin harshen turanci maimakon ka je ka kalli bidiyon hausa sai ka kalli bidiyon turanci wanda hakan zai inganta sauraron ka sosai da sosai sannan kuma read in english ko da a ce labarai kake so ka ji sai ka je ka jaridun turanci akwai jaridu da yawa waɗanda suna rubutun su ne cikin harshen turanci irin wannan jaridun ya kamata ka ci gaba da bibiya hakan zai sa ka inganta ko kuma kana training din mouth ka, kana bawa ka wani horo na yadda zai na furta kalmomin turanci fi makin din wannan regularly na ce regularly wato ko da yaushe kada ka zama na cewa wai iya sau ɗaya ne ko sau biyu ne za ka yi sauraron ka cikin harshen turanci ya zama da cewa ka sa cikin jaddawalin ayyukan da za ka na yi a koda yaushe misali za ka iya rabawa da safe a ce da za ka yi sauraro na minti goma ko ashirin kowace rana ya fi a ce ka kashe awa ɗaya kana sauraro kana sauraron abu da turanci ba tare da ka ci gaba da maimaita sauraron ba at least 30 minutes is enough a ce kullum da yaushe kullum kullum 30 minutes za ka na yi kana sauraron turanci zai matuƙar inganta yadda kake magana da turanci sannan abu na gaba shine read out loud still dai muna kan reading din ne ko abu na biyu kuma shine read out loud wato ka karanta da ƙarfi kar ka zo ka ka nemo script misali ko kuma ka zo ka jarida kana karantawa kana karantawa a hankali hakan ba zai taimaka maka ba amma idan kana karantawa da ƙarfi hakan zai sa kana training din mouse ɗinka sannan kana jin abin da kai kake furtawa hakan zai matukar taimaka maka saboda idan kana yin turanci ko kuma in kana magana baka jin abin da kake cewa ta yi ma wasu kalmomin ba daidai kake furta su ba amma idan har kana ƙoƙari kana furta kalmomin da ƙarfi hakan zai training din mouse ɗinka wato bakin ka iya furta waɗannan kalmomin yadda ya kamata amma idan dai har ka ce za ka na karantawa a hankali ne ba tare da ka buɗe baki mutane suna jin abin da kake cewa ba za ka yi ta karatu ne ba tare da biyan bukata ba. Reading out loud is very important because hakan zai baka dama na furta kalmomin ne with confidence. kuma hakan zai ƙara confidence ɗinka yayin da ka zo yin magana da turanci? So yana da matukar amfani a ce ko riƙewa karatu wuta saboda karatu yana da matukar amfani. Shi ne babban skill wanda idan ka riƙe shi zai inganta yadda kake magana da turanci. zai sa ka kana saboda idan kana karatu kana training mouth ɗinka ne sannan za ka haɗuwa da vocabularies ɗin da baka sani ba wasu kalmomin wato da baka sani ba hakan zai sa ka duba su kuma za ka san su ne cikin context wato a cikin sentence kenan a cikin jimla hakan zai baka dama ka ka iya amfani da su idan ka koyi waɗannan kalmomin. Abu na uku kuma shine listen and mimic. You see still we are in reading and listening. Har yanzu muna kan gabar reading ne da listening na ce muku na farko ku yi karatu sannan kuma ku saurara ku yi karatu sannan ku saurara ko da yaushe kowace rana sannan sai na zo na ce ku yi karatu da ƙarfi read out loud sannan abu na gaba na ce kuma listening and mimic wato ka saurara idan ka saurara kuma sai ka kwaikwaya listening and mimic listen and mimic ka saurara sai kuma ka kwaikwaya abin da muke nufi a nan shine ta yi kana da wani personality wato wani mutum wanda kake ganin turancinsa yana birge ka so ko a youtube ne zaka iya yin satin ta yi a cikin speakers wato waɗanda suke yin speeches haka irin ted talks da sauransu ko bahaushe ko ba amurki ko kuma wanda dai ya birge ka sai ka ɗauki clip ko kuma ka ci gaba da sauraron bidiyonsa kai ta sauraro tana sauraro idan ka saurara ka saurara sai kuma ka kwaikwayi yadda ya furta waɗannan kalmomin hakan yana da matuƙar amfani domin zai sa ka kana kwaikwayonsa kana jin intonation ɗinsa wato yanayin hawa da saukar muryarsa yayin yin magana hakan zai matuƙar taimaka maka yayin yin magana da turanci zai inganta ƙwarin gwiwarka yayin yin magana da turanci so yana da matuƙar amfani a ce ka saurara sannan kuma ka kwaikwayi yadda shi wannan mutumin ya yi magana da turanci abu na gaba shine don't just learn words learn phrases and sentences wato idan ba kai subscribe din wannan tashar ba yana da kyau a sai kai saboda wannan shi ne exactly abin da muke yi ba wai muna koyar da kalmomin turanci ba ne ba wato kada ka koyi iya kalmomin turanci zalla ka san fassarar su a'a yana da kyau kuma a ce ka yi amfani da su a maimakon ka koyi kalma ɗaya misali ka koyi kalma kamar market sai ka koyi in the market kaga in the market is a place to kaga hakan zai saka idan ka so yin turanci ba sai ka sha wahala ba saboda already kawai kana da knowledge na in the market yana nufin a kasuwa ba wai sai ka zo kana cewa na san market ba to ya zan yi amfani da ita so sannan kuma abu na gaba idan baka yi subscribe ɗin wannan tashar ba yana da kyau ka yi saboda mu a nan idan muka kawo maka kalma ga abin da take nufi za mu haɗa maka jimla da ita kaga anan ka koyi sentence ɗin jimlar gaba ɗaya a dunkule idan ka tashi yin magana hakan zai sauƙaƙa maka sannan maimakon ka koyi misali a ce ruwa water ruwa suka koyi I want to drink water ina so na sha ruwa I want to drink water ina so na sha ruwa kaga wannan jimla ce kwacaukan ka koyi ta so wani zai matukar taimaka maka yayin yin magana da turanci za ka zo kana magana da turanci da confidence amma idan aka ce kalmomi ka koya iya ita kadai individually ba tare da ka yi amfani da su a cikin jimla ba ko kuma ba tare da ka koye su a cikin jimla ba hakan zai matukar baka wahala yayin yin magana da turanci saboda wannan kalmar ita kadai ka koya sai ka ga ka koyi kalmomi kalmomi amma ba ka iya amfani da su so yana da kyau a ce ka koyi yadda za ka yi amfani da duk kalmar da ka koya So, abu na gaba, write what you hear and then write some. Okay, now let's start with write what you hear. Wato, ka rubuta abin da ka ji. Wannan wani hanya ce da zai inganta yadda kake koyan turanci. Misali zan maka, akwai a lot of podcast, wato kamar wasu jawabai ne ko bidiyoyi wanda an yi su ne da turanci. Sai ka yi training ɗin ES ɗinka wato listening skills ɗinka. sai ka yi sauraron wannan clip ɗin idan ka saurara sai kana saurara kana danna stop sannan kana rubuta abin da kake ji shi wannan ne maganar ya faɗa hakan yana da matukar amfani domin ne zai inganta listening skill ɗinka shin abin da ka saurara ka ji shi daidai again kuma zai training ɗin your writing skill wato yadda kake rubutu zai inganta saboda za ka yi rubutu ne dole za ka yi da punctuation da sauran abubuwa waɗanda suke inganta rubutu su sa kamalarsa ta cika wato punctuation marks kenan so yana da matukar amfani ka ji sannan kuma ka rubuta don ka ɗauki waɗannan bayanan da na baka sannan ka saka su into practice za ka ga ban canji saboda mutane da yawa suna so su koyi turanci amma kuma sai su ce me yasa ba sa koyuwa ta yayi suna koyon turanci ne ba ta hanyar da ya dace ba shi yare abin da nake so ku ɗauka anan nan shine ko kuma in ce ku gane anan shine yare ba kamar subject ne like economics agaric da sauran courses ba abu ne wanda yake buƙatar practice wato kai ne za ka yi ta practice kana ta gwada yin sa idan ba ka yawan gwada yin waɗannan abubuwan ba za ka taɓa koya ba kowanne yare wannan ba sai lallai turanci ba so yana da matuƙar amfani a ce kana gwada yin sa hakan zai matuƙar taimaka maka idan dai kun ji daɗin wannan shirin ya kamata a ce kun danna mana alamar subscribe sannan kun yi like ɗin wannan bidiyon domin ci gaba da samun waɗansu bidiyoyin irin waɗannan kana ku danna ɗaya daga cikin waɗannan bidiyoyin da kuke gani a kan sikirin ɗinku domin su ma ba su inganta yadda kuke magana da turanci ni na naku sani yakubu and i love to see you prosper bye for now